bata min irin cin mutuncin da aka yi aka sa ma'aikata suka sa na gaba suka kai ni gaba alkali aka yi min terere aka wulakanta na aka kwace min takarduna da filaye na da gidaje na da waye da kadarori na wai saboda gwamnatin baya gwamnatin da muka shekarun baya da muka yi mun zalunci waye mun yi mun menene mun kara menene mun to dan wannan cuta kuma waye baya yi kin eh, eh to kin ga nan wai farar takarda ce ne ko shara ko shara wannan bazan ba ba ni da wani abu da zan zan aikin shara ba za ka yi ba? Gwamnatin sabuwar gwamnatin azalima za ta kori mutane? Amma dai ka babban kuskure da ka kira wannan sabuwar gwamnatin a matsayin azalima. Yanzu ashe mai cinye hakkin mutane bai zama azalimi ba sai wanda zai karɓo musu hakkinsu shine zai zama azalimi. To, na yi munna, na yi mutukar munna da Allah in nuna min mikiyata a gidana a jikina. Dama an ce makashinka na jikinka. kuma da ni da ke sai na lalata rayuwarki na ke ma sai ki shiga yanayi na ina na mun kulla da ki yanzu duk da wannan abin darasin da ya same ka har yanzu kausan zuciyar nan naka ta kitar ta na ko to shi ke da. mu zuba A ni ba kyale ka zan yi saka maka ido ka cuce ni ba oh za ki zuba da ni ko to na yi munna da na yi munna da farin ciki yadda kika karɓi wannan goron gayyata ta mu zuba mu gani ko